ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan masallaci na al-imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau a 21 ga watan zulqa'ida hijirar nabi sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan takwas miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil tsayyib min alkalim tsayyib wallafar abu abdullah muhammad ibn abi bakr wanda aka fi sani da ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 31 gabanin mu shiga darasi akwai yar fadakarwa ko jan hankali dangane da inda yake faruwa musamman a cikin waɗannan kwanaki ya faru a jiya ko shekarun jiya ne a zamfara kuma a nan kano kwanakin baya ko wata baya can ya faru na ɗaukar doka a hannu da zarar an samu zargi ko an samu tuhuma dangane da wani da cewa ko ya zagi rikki sallallahu alaihi wa sallam ya bace shi ko kuma ya wulakanta alkur'ani ko wani abu kama da haka kenan sai wasu daga cikin matasa su fitata su kuma ɗauki doka a hannu su farma shi wanda ake zargi ko ma wani wanda yake da alaka da shi da doka har ya kai da kisa har ya kai ga kone-kone to abinda ya kamata mu sani shi musulunci in dai mutum dan shi ya yi to addini ne wanda yake cike da tsari a duk duniya ba wani tsari da ya kai na addinin musulunci a duk duniya ba wasu dokoki da suka kai dokokin addinin musulunci a ruwa da kuma tabbatar da kyakkyawan zamantakewa ga bil'adama me sa a yanzu duniya take cikin halin da take ciki na rigingimu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe ba komai ya ja wannan ba sai kaucewa tsarin da Allah subhanahu ala ya ajiye wa adam ba zai taba yiwa ba ko a hankalci a ce musulunci haka yake da zarar zargi ya tabbata ko kuma an yi tuhuma shikenan kowa yana da damar ya ɗau doka a hannun ina ganin wannan duk wanda yake musulmi mai hankali ya san ba za ta taɓa yiwa a ce haka tsarin musulunci yake ba da zarar na yi zargi ko na tabbatar da abin da nake ganin hujja ce a buna to shi kenan musulunci ya bani dama in ɗauki dokar a hannuna in yi hukuncin ni da kaina ni dai na tabbata dukkan wanda yake da tunani mai hankali ya san cewa ba yadda za a ce hankulinci ya tsara babu inda musulunci ya ba da dama ga wani ba shugaba ba ba kuma wanda shugaba ya nada a wannan matsayi ba ya zarta da wani hukunci abubuwan da suke faruwa da farko suna kasancewa zargi ne wanda kuma haka tsarin yake a musulunci dukkan wani abin da za a jefi wani da sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne sunan shi zargi har sai an kai shi gaban kotu da ƙari an bibiyi shaidu irin yadda doka ta ajiye wajen tabbatar da shaida mu a musulunci muna da hanyoyin tabbatar da bayyana wacce ita ce shaida akwai abin da aka tsaurara wajen sa shaidu akwai abin da aka rage tsaurin amma dai dole sai an samu shaidu a musulunce dukkan abin da zai kai ga kisa to shaidunsa suna da matukar wato tsanani ba haka kawai za a ce an samu shaida ɗaya biyu shi kenan an yanke hukunci na kisa to duk abin da zai faru kafin a ce gaban alkali a bibi kajin magana a tabbatar da nan maganar kowane zargi ta hanyar shaidu sunan su zargi shi kuma wanda ake zargin gare ne hatta tasbuta idanatu sai an tabbatar da cewa mai laifi to san abubuwan da suke faruwa sukan fara ne da zargi a ce an ji wani ko wani ya kururuwa ko wani ya yi ya ce wane ya yi kaza to kuma wane din nan aka yi rashin sa'a ba musulmi ba ne to sai a da ya yi ɗin to kaga na farko cewa ya yi kaza zargi dan kawai wani ya yi kuyuwa ya ce wani kaza kuma sautari in kaga hakan ta faru to ana ɗan takaddama ne ana rigima ba haka kawai ana zaune lafiya ana hira ana tafawa ba ko ana gudanar da harkar ciniki za ka samu sautari rigima ce ake da wani da wani to kawai wani sai ya yi amfani da wannan damar da ya yi ihu ya ce wa da ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a tsaya a yi bincike ba da an kalle shi a to baya tsalla to kawai ya yi zagi to na farko ka ga zargi ne a ka'idar musulunci in wani ya ce ya yi to ba hukunci za ku ɗauka ba sai a je gaba inda doki me aka tanadar ma irin wanda ya wanda irin wannan laifi bayan an yi bincike a tabbatar da laifin sannan in aka tabbatar da laifinsa a ka'idar musulunci ko da za ka a tabbatar da laifin mutum a je gaban alkali alkali ya bincike ko shi mutumin ma ya ikirari gaban alkali ya ce eh abinda aka ce nayi nayi ya ma sake maimaita wata kila kaga karewar hujja can al-iqraru sayyidul adilla an gama samun dalili shi karan kansa yayi kirari yayi kuma cikin wato cikakken hankalinsa ba yana da tabin hankali ba ba kuma cikakken tirsasawa ba to a ka'idar musulunci ko an yanke masa ko da alƙalin a dokar da zai karanta masa ta ce eh abin nan kai hukuncinsa kisa to a ka'idar musulunci ba wanda yake da hurumin ya zartar da ke, sai shugaba kaga wannan ba ma a mataki na zargi ba fa muna maganar an je gaban alkali kaddara an je an kama shi an je an je kotun shari'ar musulunci an karanto masa hukunce hukunce an ce to ga hukuncin kake sai ya gudu ko aka kare shi to fa a yadda yake fa a rubuce mu a rubuce a tsarin na musulunci ina gaya mana abin da yake a musulunci ba ka da damar kai ko ni ko wani ya haɗa ɗaya ya ce tun da ba a kashe shi mu kashe shi babu wannan in ka duba littattafan fikihu gaba ɗaya za ka ga inda suka zo bayan sun yi maganar haddi na murtaddi ko na kitasi suka ce to in an yanke hukunci wani ba da izinin shugaba ba ko wanda shugaba ya nada in ya zartar da hukunci a kama shi a masa horo duk da sun ce idan hukuncin kisa ne ya hau kan mutumin aka yanke masa hukuncin kisa sannan ba a zartar ba wani ya yi gaggawar zartarwa ba za a yi masa shi da hukuncin kisa ba to a dai za a yi ta'azirin ma'ana za a yi masa horo gwargwadon yadda alkali yake ganin ya kamata ya hora shi wannan fa shine tsarin shari'a shine a rubuce a cikin littattafan in ana karantawa abin da za a gani kenan zan karanta mana kaɗan daga cikin wasu daga maganganun malamai don mu ba magana ce ta ko ana so a kawo sassauci ba a tsari ne na addinin musulunci a cikin littafin al-majmu juz'i na ashirin shafi na da 34 imam nawawi yana cewa la yuqimu al-hududa ala al-ahrar illa al-imam aw man fawwada ilayhi al-imam لأنه لم يقم لم يقم حد على حر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنه ولأنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يزد بإذن الإمام ولا إلى كانت ثم نفس مجانا الإمام النووي لبسكين الكافنة المجموع abin da yake cewa ba wanda yake da hurumin ya tsayar da haddi kan mutumin da yake ɗa ba bawansa ba ɗa ne mai yanci ya tsayar masa da haddi sai imam ko wanda imam ya naɗa shi a wannan gurbin ya ce domin ba a taɓa tsayar da wani haddi kan wani ɗa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da izinin ba a taɓa yin irin wannan a zamanin kula sa'u ba abubakar da umar da usman da ali sai da izinin sai da izinin shi kuma haƙƙi ne saboda haƙƙi ne na Allah ne wanda yana buƙatar zurfin ilimi yana buƙatar mutumin da yake ya kai marhalar hari domin shi kansa in muna maganar misali zagin za Allah sallallahu alaihi wasallam kowace kalma ce wani ya furta da ba musulmi ba za mu ɗauke ta a matsayin zagi da zai kai ga hukuncin kisa za ka ga malamin suna magana da istisna'in illa bi ma bihi kafara in abin da ya faɗa shi daman yake faɗa muka yanke masa hukuncin kafirci to ba za mu kai shi ba da ya faɗi shi ya zo ya ce annabin naku ai ban yadda da shi ba ma dama wannan abin da yake faɗa ne kuma da wannan ne muka kafirta shi ni ban yadda da abin da abin annabin nan naku ni abin abin da annabin naku zo ni kariya ce a gona a gurin ka kai musulmi za abin ne mai zafi amma kuma wannan daman abin da yake faɗa kenan kuma da wannan ne muka kafarta shi ko wani ya zo ya ce Allah uku ne Allah yana da ɗa a musulunci wannan zafin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ana yana cewa ya subbu ni abdi wala yanbaghi lahu bawa na yana zagi na ko bai kamata ya zage ni ba yana cewa ina da ɗa ina da mata Allah ya kira wannan zagi amma in wani ya zo ya ce Allah yana da ɗa a ka, ko yana da mata a ka, ko sai ka kashe shi tafiya daga Allah saboda daman da wannan ne ka kafa shi to kaga ashe abu ne wanda yana buƙatar ilimi a ji wacce kalma ma ce ake zargin ta ake ya fito daga bakin to shi yasa imamu nawawi yake cewa saboda haƙƙin Allah ya aka shi ke hadi ma'ana zurfan ilimi yace wala yu'minu fi istifa'i al haihu. kuma sannan ba za a amince ba za a yi zalunci a ciki ba in aka bar kofar a buɗe kowa ya dau haddi shikenan kowa sai ya duro wani ya ce ya kaza shikenan kuma ya ce ya kashe shi bisa wannan tuhuma kaga shikenan sai a ita zaluntar juna yace to don haka falan ya juz illa ga iznil imam don haka bai zai bai zama halal ba sai da izinin Wani magana imamu nawawi qurtubi imam al-qurtubi abu abdullah a tafsirin sa cikin tafsirin surat al-baqara karkashin aya ta 178 abin da kutiba alaikum al-qisasu fil qatl a ciki yake cewa la khilafa أن القساس في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر كي وانا باب dukkan kisasin da ya kai masar hajjin kisa babu mai tsaye da shi sai ulul amir mashugabanni furida alaihi bin nuhudu bil kisasi su aka dora alhakin tsayar da kisasi a wuyan wa iqamatul hudud da yin hajji? wa ghairu zalika da abin da ya kama da wannan a wuyan su yake لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص سبب الله كتب عليكم القصاص yana magana da ni yana magana da kai yana magana da duk wani mumini amma kowane mumini zai yi yayi ruwa da tsaki cikin harkar ba zai yiwu ba sun ba la ya tahayya wa mu'mini da jami'an an yashtami wa al ba zai yiwu duka mu haɗu akan wannan aikin ba fa aqamu sultana maqama anfusihim sai muka ci ba shugaba shine zai kurtince mu to sai ka zagi kai ka je kai kai kai gaban kanka ka rasa wannan tsari a aya ta gaba ولكم في القصاص حياة sai yake cewa ittafaqa a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin an yaqtassa min ahadin haqqahu duna sultan yace baya halatta yace dukkan limaman fatawa dukkan malaman da suka cancanci ba da fatawa sun yi ittifaki bakin su ya haɗu akan cewa baya halatta ga wani ɗaya. ya ce zai nemo haƙƙinsa na kisasi ba tare da izinin shugaba walaita lillahi an a ba'dhum min ba, mutane ba su da hurumin su rika neman wato haddin kisasi a junansu kawai shikenan da zarar ka tuhumi cewa da ne maka sata ko ma ka kama shi jumudu ya maka sata sai ka koma da shi bayan gida ka shiga da shi kango ka sa a rike maka shi ka dace masa hannu ka sai hajjin ka kenan kana ka sai Allah ne yake ne yake hannun barawo kuma ni na kama shi kuma wallahi da ido na na kama shi dubu dubu da hannu kula hannu ba ka da wannan hakki wa inda ma zalika li sultana aw wanda tabahu Allah li zalika imam al-qurtubi yace wannan haƙƙin shugaba ne ko wanda shugaba ya wuce tashi yayi wannan aiki wa hada ja'ala lahu sultana li yaqrid aydi an-nas ba'dhum ba'd sai sa sai da shugaba da ya zama yana rike hannun mutane kada wannan ya mika hannunsa kan wannan kan wancan ya mika hannunsa kan wancan wannan maganar qurtubi ce kama a cikin tafsirin al-ibn rushd الحفيد littafin bidayatul mushtahid wa nihayatul muqtasid a ciki yake cewa a jirginsa na hudu shafi na 228 yake cewa la wa amma man yuqimu hadha al-hajj fattafaqu ala anna al-imam yuqimuhu wa kadhalika al-amru fi sa'ir al-hudud bayan yi magana haddin zina yace to wanda yake da haƙƙin ya tsayar da shi wannan sun yi ittifaki yana nufin malamai akan cewa shugaba ne ba ni ba ba kai ba ba wani mu ba shugaba ne ko wanda shugaba ya wakilta ya ce to haka sauran hudu gaba ɗaya sha'anin jini wani abu ne da musulunci ya tsananta al'amari a kansa ya tsananta al'amari a kansa yanzu misali an ce idan aka samu muhsan ya yi zina a kashe shi to amma sai aka ce sai an samu ba ikirari wato a samu ikirari shi wanda ya ce shi ya yi kuma a samu shaidu hudu adalai kuma kowa ya tabbatar da cewa ya gani sanda abin ya faru ko kuma in mace ce ba miji gare ta ba ba baiwa ba ce a ƙarƙashin abin da a ganta da shi waɗannan su ne hanyoyi guda uku to inda za mu fahimci girman sha'ani a musulunci bari a mana misali yadda za su fahimta mutara wani mai imani irin na sayyidina abubakar ya zo ya kama wani dubu dubu cikin wannan irin wannan bai imaninsa ya kai na abubakar sai ya zai ce shi da idansa ya gani za ce koma gefe in akwai wani na biyu ya zai ba shi kai kaɗai ba kai ba sai wani mai imani na umar shi ma sai zo ce ni ma ai daidai lokacin da aka ke ni ma na gani ta ce sun koma gefe sai an samu na uku a samu wasu sai a samu na uku mai imanin sai na usman waɗannan ba su ne kula ba a sai shi ma ya zo ya ce shi ma ya gani to saura daya sai aka rasa aka ma aka nema aka rasa kai abun ka baka shakkar waɗannan mutane ko ɗaya daga cikin su baka shakkar in mu ne ɗaya daga cikin waɗannan amma wani ɗan tasha ya yi kururuwa an an sa masa bari a ce wani mai imanin da ya ta abubakar to a ka'ida ko da an samu ukun nan irin wannan wato karfan imani aka rasa na hudu to fa su da zamu ba tafiya za su yi lafiya ba ba maganar a ce kai tun da muni shi kuma a ce ka shiga tafiyarsa saboda bai saboda kisa ne fa kisa ba haka dokokin musulunci tana da tsauni. inda yau za a ga gawa ana zuwa sai aka ga wani tsaye a kan gawar da wukar a hannu an cikta kawo gawar wuka ya rika wukar kuma yana yana an fahimci abin da nake nufi a akan gawar an fafasa ta da wuka kuma ga wuka a hannunsa kuma yana huci alamar a fitace to kaga an samu abin da ake kira da wuka ba a zuwa an kama wanda ya kisa kawai a je a kashe shi a musulunci an dai samu alama amma sai an nemo da ne wannan wukar da hucin da hucin da jikin da jini ba zai sa a ci shi ba kuma dai ba ya yi kirari ba ya ce to ai shi ne kullum kullum yake mun gani gani na haka na ga ya kamata da wani taki ga ganin ya yi amma ana zuwa aka kake ce shi wallahi ba ne na kashe shi wallahi ba haka na zo na kashe to ba za a sake shi ba a cije ka amma kuma sai an samu dalilai in ba a samu dalilai ba sai a zo a yi rantsuwa wannan ba shine hukunci mu yanzu a gurin mu a gurin wannan waye ne kyale shi nan da nan za a bige shi a sa masa kaya to a samu irin wannan aika aika kuma a rika jingina wa musulunci wani irin zalunci ne wannan irin wannan aika aika sai ake musulmi sai kuma daga ba a rika cewa musulmi sai a rika cewa musulunci duk fa inda ga irin wannan abubuwan da hankali ba zai karbe shi ba in ka bibiya ba musulunci ba ba sai ka zama mulki ba shi musulunci abu ne da tsari ba kawai dan kana da kishi ba ko kana soyayya ciki na take ta hauka da kake so Allah ta wala ta tubu allazina yad'una min duni fa yasubbu Allah azza wa jalla Allah ki kakku kura ko kuma kansu ku zaga kare gari gunki dutse ne wayo amma aka cika ka zage shi kamar suka ja ya ya zage Allah to wani ya ya ya ya ya ya fara yawa kuma sai ka ga wasu suna ga kamar wata jarinta aka yi mutanen da ba ana musu haka ba to sun rena sun ci ba wani duba ba kai kakkare da dokokinka da tsarinka shi in ya rena kana sarki ya rena kuma ai ka rena dokokin da yanzu na jin magana sama da mai magana sama da mai imamu dawi ba a taɓa samun irin wannan a zamanin manzo Allah ba a taɓa samun irin wannan a zamanin khulafa ba sai a zamanin mu ne za a samun wannan kuma ya zama daidai saboda haka ya kamata a faɗakar a ja hankalin mutane ka ga irin wannan ta faru ba wai kadai ba wanda aka yi zargin ba duk ma wanda yake da alaka da a ce a kone gidansa a kone a kashe yaransa a kashe ina aka ga wannan to dole mu karanci musulmi dole mu fahimce shi kada ɓacin rai ko jin wani abu da ake yi mana ya sa kuma mu mu saki dokokin musuluncin mu kuma to me aka yi kenan ko an fata maka rai kakka fita daga daga abin ki maka sai ayar wa fa in aqamtum fa aqulu bi ma aw kuntum lokacin da ta sauka an yi mutula da hamda maza Allah mu muka yi nasara akan su sai mun rama sai mun yi musu fiye da yadda suka yi mana Allah ce fa akibu ne misli ma ututu sai kuma su wala in sabartum la huwa da lisabirin ku yi hakuri mana ya fi muku aiki shikenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko yaki aka je kada wanda ya ce zai warzawa musula a ce an kashe wani a gurin yaki kuma kace zaka daka kullun sa ko hancin sa ko wani abu amma Allah ya hana abokin fadan ka wanda shi ma da kan sakalin sa yana yadda zai yi shi na galaba akan ka ka samu nasara akan sa annabi ya ko ka kashe shi kanka ce zaka yi masa musula haramun to wannan ko da su suna yi ko da su suna yi mu duba mai imam abu hanifa aka yi ta takaddama da shi sauran malamai akan alqatlu bi ghairi muhaddad alqatlu bil mufakkal ayi kisa da abin da ba kaifi ne da shi ba nauyi ne da shi sauran malamai suna ganin isaki idan da wani zai kama wani ya sa shi a kan dutse ya tsawo wani dutse ta doka masa ya ragargaza masa kai to shi ma in aka kama shi aka tabbatar da laifinsa to alƙali na iya masa hukunci a zartar masa da irin kisan da ya mawanci shi ma a sa dutse a tabbata kan hasiya mutu ita ce wannan shi ne kisan wato ka yi daidai yadda aka yi masa imamu abu hanifa sai da aka yi ta rigima da shi a kan wannan shan musulaci sai ya shigar da ita wancan babu ya ce musulaci saboda ka shi bai yadda ba a shahid ka duba yadda malamai suke taka tsantsan amma mu an bar abin a buɗe ba tare da tsawatarwa ba to dole ne a yi tsawatar kuma dole ne a ja hankali kuma wannan shi ke nuna akwai buƙatar lalle lalle a rika karanta musulunci yadda a san shi hakikanin yadda kuma mu sanar da waɗanda ba su san shi ba cewa fa ga yadda musulunci yake kan su ga wani abu kuma cewa musulunci ne ko yadda haka ba haka ne akwai yawa wannan ba za su saurare mu ba za ka ga a faransa an je an kai hare an kakkashe mutane sai a zo ta kukkulle masallaci tare da cewa sun kama waɗanda ko sun kama wasu da suke da hannu a cikin abin aka gan su ko masu sai da 'yan kwaya ne masu abin nan ah, fataushin miyagun kwayoyi wasu 'yan shaye-shaye su 'yan neman maza ne wasu haka su da kansu suke cewa sun yi bincike sun gano mutanen da ba su da alaka da masallaci ba zai je masallaci ba don masallaci ba zai taɓa yadda da abin da yake ba zai je hannu daga ba abin da yake to amma an kama shi an jijji an yi bincike sun ma gangan shi ya taɓa zama a kurkuku saboda an kama shi da fasakorin ko abin tijara miyagun kwayoyi to amma tun da shi musuluncin ake so ake sunan shi sunan musulmi ne sai a je masallaci sai a yi shike na sai wanda kuma inda a ce da kyakkyawar zuciya ake ana so a dakile wasu abubuwa irin wannan su musulmin da suke ilmantarwa su ya kamata a karawa kaimi a ba su goyon baya domin hintar musulunci ya sa wancan ya ɗaya an zo a tunis wani ya ɗau bindiga ya je ya kakkashe yan yawon buɗe ido an zo kashe gari a yi masallaci tamanin da shi yaron nan kuma ba wanda yake ba da shaidar ma ga masallacin da yake sallah dan jami'a ne jami'ar ba wai a islamic da yake ko arabi ko wani abu ba yi ko kwamfuta computer science yake ko wani wani abu can yake irin nasu amma ba a je an rufe faculty din su ba ko department din da yake karatu ba a ji rufe ba an ji an rufe masallaci tamanin kuma a ci so ake yi a murkushe ta'addanci wanda wannan shine kuma ta'addanci so wannan shine jan hankalin da ya kamata mu yi saboda irin abin da yake ta faruwa yana ta mai zuwa to wanda yake an kama wanda ya zagi Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shugabanni ba su tsayar mata da haji ba to menene akan mabiya ai mun yi wannan magana malamai suka ce ko da ba sai mata da haji ba ni ko kai ba ne za mu tsayar mata da haji su a yau da abin kauyen in suka ƙi tsakanin ne da Allah mun san shi dan zagin sa musulunci ba zai ci ba kaddara irin sa dubu da kan ba a yi zagin ba a kaɗe wani irin zage-zage ne ba a yi ba ya hana musulunci sai abu mun san musulunci ba zai hana ba zai kasa yaduwa ba lokacin da ke zagin zama lokacin wani yake so ya san wai shi wani addini ne wanda aka dame shi haka a lokacin wani yake so ya san shi kuma mun san wannan game da ba wani haushin kisa zagi ba a kan kawai haka ba cutarwa zai yi ba saboda in ka bar kofar a buɗe to za ta cutar za ta cutar shi yasa musulunci bai bar wannan ba akwai abin da ake kira sa'a larabawa suna da wani abu na kabilanci wanda musulunci ya zo ya sanin da kushe shi ta rage mishi karfi wasu masallahi alaikum in a a'da'an fa annaka bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikwana mun za akwai wannan a cikin a cikin laraba musulunci ne ya daddanne wannan abun imanin su karfin imanin ya daddanne amma ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ya matsa da kawo fitintunu a madina annabi ya ce waye zai kace miki mun sha faɗa wannan a lokacin sa'ad ibn mu'az ya rasulullahi a gaya mana in cikin mu yake mu gama da shi in cikin yan uwan mu ne kazarci mun san za mu san yadda za mu yi nan da nan sa'ad abin nan ubadin sa'ad ibn ya yace baka isa ba ya tashi a cikin masallaci dukkan su sahabbai ne kuma dukkan su a shirye suke su taimaka manzo Allah amma ya gana magana kaga sai da ya fara in cikin mu to amma yaya in har za a yi masa haddi to ba wani ne daga cikin abokan faɗan mu ya kamata ya masa ba cikin mu ne mu yadda abin yake nuna cikin mu ne to a ce wani ya yi laifi kuma an bar gaji ka ɗaukansa to shi ma zai ci zai rama shi nan sai ita faɗa faɗa ci faɗa ci sai ita faɗa ci faɗa ci ta zubar da shi so ba wai cewa aka in ba inda aka ce in shugaba bai ɗau mataki ba shi ke nan mu mu ɗau shi ne ma abin da suka ce idan ba a yi masa ba kai kai to ba za a kashe mutum ne a irin wannan yanayi ba in har ko ta kashe sannan ba a zartar ba shi kuma ya yi ka aika aika amma suka ce a yi ta'azirin ka je ka duba al-majmu ka gani قد جعلنا لوليه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل الا وكان منصورا abinda ayat take nuna dukkan wani wanda aka kashe kai mariyarsa tana da damar ka nema mahaifinsa ta hanyar ta hanyar shugabanci ta hanyar shugabanci kada ka je kai ta kisa kamar yadda suka saba a jahiliya in an yi maka kisa daya ka ce daya daya na a goma an ba ka sultan kai ke da hujja kai za ka tsaya ka ga kani, me yasa sai sa mu'awiyar ke a miƙo a tsaye musu da hali amma fala yusrif bil qatl yaje ta kashe wanda yanzu abin da ake yi shine israfu qatl zai ta kashe wanda bai ji bai gani ba to ba wani malami da yake cewa ka rike abin kai ne ke da wuka da nama ina jin za mu tashi inda ma da yake cewa wal taqa'u naw'ani na taqa'u naw'ani fa tsakawa taqa'uka amma da mai ghayrika والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك اذا بقى من تابع آه، ما لم من الشرك حديث الحارث بن ابي الحارث وندى ابن آه، الله سبحانه وتعالى يوم الجيل النبي يحيى عبد الغلام بيجاه وبنو اسرائيل يا امر ابو وداديه cikin waɗannan abubuwa guda biyar akwai maganar sadaka shi na umarce ku kuma na umarce ku da sadaka to wa amurkum bis sadaqa fa inna mathala dhalika ka mathali rajulin atharahu al-adu fa awsaqu yadahu ila unuqi wa qaddamuhu yadribu unuqa fa qala abtadi minkum bil qalil wal kathir fa qad naftahu minkum yace na umarce ku da sadaka misalin mai ba da dukiyarta don Allah kamar mutumin da makiya da suka kama shi a matsayin fursunan yaki suka ɗaure hannun a wuyansa suka gabatar da shi domin su tare masa wuyansa sai yace zan fanshi kaina daga wajen ku da dukiyata mai kaɗan ko mai yawa fafada na saurin sai ya fanshi kansa daga wajen shi ne ma yake gaya mana falalar da take cikin sadaka mutumin da yake da sadaka yake ba da dukiyarsa don Allah to wani yana fansar kansa ne daga fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fansar kansa ne azabar Allah yana fansar kansa ne daga bala'i wato jarraba Allah subhanahu wa ta'ala na kade wa bawansa tuntilu da jarraba da jarraba ta duniya iri iri ta hanyar sadaka sauraka kamar shiga hannun abokin gabansa ne ya fashi kansa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na dukiya to shi ne yake cewa wata ka'u nau'ari kyauta iri ce fa ashrafu hawa ta fi kowace ta ka'uka amma biye da nairika ka wadatu daga abin da yake hannun wani wato ka wadatar da kanka ka yi wa kanka kyar da ba za ka buƙaci waninka ba shi ne ka haƙurƙurtar da zuciyarka والثاني سوتات بيوت سخاؤك ببذل ما في يدك كي سوتات هي باية عندك عنك ما بك فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم كان يوا أيوة مكين زما يا قوة زما سخي يتوتا أما بعدين لا باو مثاني ولا أبو بكر هذا ما يدري بكرة أبو Wahaza ma'ana qawli qawli ba'dihim wanda shine ma'anar abinda wasu daga cikin masu hikima suke cewa akawu an takuna bi malika mutabarri'an wa amma li ghayrika mutawarri'an kyauta shine ka zan mai kyauta alheri da dukiyarka sannan kuma mai tsantseni ga barin dukiyar wani ce wata islam ibn taymiyyah da haddasa ba kulu kinaji shaikh islam ibn taymiya Allah ya tsarkake ruhinsa ya kore yana cewa auha Allah ila ibrahim sallallahu alaihi wasallam atadri lima takhassuka qalilan Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim cewa ka san dan menene ne rike ka balalai kana la ya rabb ce a a ya ubangiji kana da anni ra'aytu al-ra'a habba ilayka min al na ga kai ka fi san ka bayar sama da ka karba wannan asar ne wanda abu ayi ya fitar da shi a cikin littafin alhiliya alhiliyatul awliya daga yusuf ibn asbab yake cewa na samu labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam yake tadri lima akhadta tafassuka qalilan qala li annaka rabbun nas wa la ta'khudhu min ahadin shay'an kafin dan me na rike ka bala da yace saboda kana ba wa mutane amma ba ka karɓar komai da wajen wannan asar ne mawda saboda yusuf ibn ibn asbab ba ba sahabi ne tabi'i ko sahabi ne yace innabi ibrahim ya abin da kaga ana buƙatar dogon isnadi zai ba jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka bai inganta ba malam ce wa hazi bi sifatu min sifatir rabbil la tanami ka wadatu ka wadatar da wani sifa ce ta ubangiji fa innahu yu'ti wa la ya'ti shi ke bayarwa ba ba ya karba wa yu'imu wa la yut'am ya ciyar ba a ciyar da shi wa huwa alladhi yut'imu wa la yut'am yana ciyarwa ba a ciyar da shi akwai akwai cikin qira'at shadda wa alladhi yut'imu wa la yut'am amma wannan marzuha ce ba ta kai ma'anar wannan ba ba ta kai karfin wannan ba ba wanda zai yi tsaye wala ya fa'am shi ne mai ciyarwa ba ya ci ba ta kai ake shi ne mai ciyarwa ba a ciyar da shi ba domin ka ce shi ne mai ciyarwa ba ya ci wato gabar ba ya ci ba ta da wani girman yabo ba ta da yabo da yawa cikin saboda abubuwa ne na wancan sani ba sa ci ka tangar jikinka da kake jinjirin yana da karfar kin yana kaga ba ba amma a ce mu yana ciyarwa ba a ciyar ku ya fi zama yanzu ma'ana yana ciyarwa kuma shi bai da bukata bai da bukatuwa zuwa ga kowa shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya so ya nuna gajiyawar annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam kan su zama Allah sai ce kana ya kula da ba wannan kadai ta isa suke hujjar ba Allah ba ne ba suna cin abinci ashe suna da bukatar wani abu da suna cin abinci suna bukatar su je gurbi abinci suke a zubo musu ko su noma shi Allah ya da wannan bukata ba shi kaga shi shine as-samad samad yana daga cikin ma'anonin as-samad allazi la jawfa lahu wanda ba da ciki wani abin da ake zuba tura wani abu a cikin yana cikin ma'aunin asama wa huwa ajwadul ajwadi shi kowane mai kyauta kyauta Allah ke wa akramul akramin fi kowane mai karamci karamci wa ahabbul khalqi ilayhi man ittasafa bi muqtadayati sifati kuma mafi soyuwar halitta a wajensa shine wanda ya sifantu da abubuwan da sifofinsa suke hukuntawa to ma'anonin da sifofin su suke kuntawa fa innahu karimun yuhibbul karim min ibadi shi Allah mai karanci ne da haka mai karanci ma daga bayan daga cikin bayan bayansa Allah yana sani wa alimun yuhibbul ulama masani ne yana san masani wa qadirun yuhibbu shuja'an mai iko ne yana san jarumai wa jamilun yuhibbul jamal mai kyau ne yana kan abu mai kyau a nan kyau aljamal ila Allah jamilu yuhibbu aljamal ba ana nufin aljamalu khalqi ba aljamalu khuluqi kada ka aljamalu khalqi aljamalu khalqi wannan kai ba ka da dakala cikin ka Allah yake kyakkyawa ba ka da wani hannu shi kuma da wancan da bai yi shi kyakkyawa ba shi ba ba shi zaba ba ba wanda zai zaba a yi shi mummuna saboda haka kaga ba abin ka je ka ce ni kyakkyawa bane Allah ya so saboda shi da jabilu da hibul jamal eh ba wanda yake ni ba ba aljamalul khalqi ba lian aljamalul khalqi la dakhala laka bihi kai ba ka da wani hannu a cikin sa haka kai kanka yau Allah na iya ba mutum kyau gobe kuma ya kwaci ya jarrabe shi da wasu suka da za su canza masa halitta Allah kiyaye shi saboda ka an ce yuhibbul jamal a san ana nufin mai kyawawan ɗabi'u Wani shi da aljamal din da ya fi kowane na mai kyawawan ɗabi'u na zama mai kyawawan ɗabi'u kuma ya zama mai ɗan gano mai tsafta wanda duk zai shiga ga wannan sai sai wa kansa ba ba wanda ya maka ba ba a kan mutum ya zama kullum cikin datti da ƙazanta na la'arutawa bai da wa yuhibbul mutatafirin sauraka ka bahara zama tsakakke tsaftatacce wannan abu ne da Allah yake so kaga wani abu ne da mutum zai yi da kanta kaga a iya a iya baka daukaka ko a baka wani maki saboda wannan amma dan ayi yi mutum kyakkyawa wannan baya daga cikin abin da zai yi sai dai kawai wani nauyi ne da Allah ya dora masa ne ta godiya eh wannan ita kawai magana ce kamar ita ce kanta ai kamaci da wai ta yake ita ce kanta ba saboda kowa zai kanta ai sai ya to ba ba ba ba wani abu وروى الترمذي في جامعه إمام الترمذي في كتاب يا رويت يتي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا خالد بن يأس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نذيب يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أقضيتكم ولا تشبعوا بها الإمام الترمذي يروي تؤتي بالدم من سيف سوى محمد بن بشار يا بابا حديثي شيكما عامر أبو عامر الأقدي ya ba shi hadisi shi kuma ya ji daga Khalid ibn Iyad shi kuma daga Khalid ibn Abi Hassan yace na ji Sa'id ibn Musayyib yana cewa inna Allah tayyibun yuhibbu tayyiba Allah at-tayyib ne wato me me me tsafta ne mai kyau ne yana san abu mai kyau nazibun yuhibbu nazafa me tsafta ne yana san tsafta shi ne zama mai kyawawan halaye mai kyawawan dabi'u annabi ko mai tsaftar jiki yana san mai tsafta karimul karam mai karamci ne yana kan karamci jawabin muhibbul zuwa mai kyauta ne yana kan kyauta falar da biya ta kun ku wato gaban gidajen ku wala ta shau bil yahud kada ku yi kama ku yi kama da yahudawa kala yace fa zakartu zalika lil muhajir ibn sai na abu sai na abu wannan ga muhajir ibn isma'il sai yace haddathani da Amir ibn Sa'ad an abihi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam Amir ibn ya bani wannan hadisi shi kuma ya ji daga babansa shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam illa annahu qala fanadhifu afniyatakum akhbiyatakum shine jamun siba wato tantunan ku ku tsarkake tantunan kamar gidan da ku gaban gidan ku ko filin tsakada وانا عندي امام الترمذي آه، ابو يعلى آه، وصل بشكل ما لقى البزار مسند تنسى آه، ابن عدي اسفل تبع المجروحين الكامل ابن حبان اسفل المجروحين ده ديوا على بشكل ما لما يسمى رويتو انا عندي اما بانجلتا حديث هنا بانجلتا رجوع بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسى كمان لو اقول خالد ابن الياس خالد ابن الياس خالد ابن الياس malaman hadisi sun rauna shi kwarai da gaske sun rauna shi kwarai da gaske imamu ahmad yana ta matrukul hadisi wanda ake watsi da hadisin sanin ibn hibban na cewa yarwin mawdu'at ala istiqat la yahillu kasbu hadithihi illa ala at-ta'ajjub yana rawaito hadisan ƙarya yana jinginawa malamai na gari yace baya halatta a rubuta hadisin sama sai dai dan a nuna maki eh ya tsaye amma duk da haka dai shi ai ba amintacce ba ba amintacce ba saura ko ba ya fashi ba yana nan dai a zarifi ne zuwa ba shi kanta shi yasa malam yace da mu hadithun gharib hadith hada hadithun gharib Khalid ibn Iyad yudha'af hadisi ne gharibi saboda bai da wani isnadi ta hanyar Khalid ibn Iyad shi kadai aka ji hadithin ta hanyar sa shi kuma أن لونا وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق لحي بن سعيد عن العارف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ صلى الله عليه وسلم يجي التقي قريب من الله من جوتا كتيك الله قريب من الجنة كتيك الجنة قريب من الناس كتيك لمتنى ba'id min nar ne da yake da kauta wal basir ba'id min Allah mai marwaci kuma yayi nisa eh, yayi nisa da Allah ba'id min Allah yayi nisa da aljanna ba'id min Allah yayi nisa da mutane qarib min nar ya yayi kusa da wuta wala jahilun taqiyun ahabbu ila Allah ta'ala min 'abidin baqi kuma lalle jahili mai kyauta ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da mai ibada marwaci wani hadisi shi ma hadisi ne mai inganta ba ah, yana yawo a kan eh, shi sa'id muhammad alwara shi na hadisi ne yawo a kansa ah, da yawa wani sun ruwaito hadisin amma mursal sun ruwaito shi mursal wato ba tare da ambaton sahabi ba ah, hadisin da ba su bai tabbata ba isa imam ahmad ابن ابي حاتم في هذا حديث منكر حديث النبي صلى الله وفي الصحيح هذا حديث صحيح انا حديث مين في صحيح البخاري انا في صحيح مسلم ان الله تعالى وتر يحب الوتر هذا وتريني ينا سبا وتري وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحمه Allah mai tausayi ne yana san masu tausayi wa inna ma yarhamu min ibadihi ar kuma kadai yana yi rahama ta ne ga bayansa masu tausayi wa huwa tastiru yuhibbu man yasturu ibadahu Allah tastiru mai sunansa ne mai yawan sirtawa mai yawan rufa asiri yana san cikin bayansa mai rufa asiri wato wanda yake rufa wani asiri shi Allah zai rufa masa asiri da ake nufin da rufe asiri ka ga wani yana yin wani laifi ka yi masa fada ka ja kunnansa ka ja bakin ka tuke kada ka je kana fada kada ka je kana fada ka gan shi yayi kaza ka gan shi yayi wannan shine shine rufe asiri ba yana nufin ka gan shi ka kauda kai ka bace ci gaba ba ka yi masa fada ka ja kunnan barci da kyakkyawan abu ka hana shi fada kada ka yi shiru kada ka yi rika yama idon to wanda yake haka shi ma Allah zai rufa wa man satara mu'minan satara Allah wa qiyam eh? eh Allah wutiri ne Allah tilo ne ba shi da sharifi shi kadai ne to ana Allah yana san abinda zaka yi zama wutiri wato kai ɗaya uku biyar sai sa za ka abubuwa da yawa sai a ce maka uku ko a ce maka biyar da sauran ka gane shi ne abin da ake nufi a nan abin da ya faɗa baya yake kawo wa hujjoji cewa Allah ya kusanci da sihofi wanda ya kusanci da abubuwan da sihofin da suke hukuntawa shi ma sai Allah sai shi kuma ya man an anhu Allah da afuwa ne yana wanda zai rika yi wa bayansa afuwa wa ghafurun yuhibbu man yaghfiru lahu yana gafara kuma yana san wanda zai rika yi bayan sa gafara wa latifun yuhibbul latifa min ibadihi mai tausatawa ne yana san cikin bayan mai tausatawa wa al fadda yana cikin mai kaushin hali al-ghaliza mai kaushin zuciya mai kaushin hali al-qasi mai kekasashiyar zuciya al-ja'zari mai girman kai da nuna isa alwal mai tarawa da hana kokarin kullum ya tara amma baya san ya bayar shi ne aljawwal wa rafiqun yuhibbu rifq yana tausayi yana tausasawa kuma yana san abu abu cikin tausasawa wa halimun yuhibbu al-hilm yana da haƙuri yana mai haƙuri wa barrun yuhibbu al-birra wa alheri ne saboda kai yana san alheri da masu yin shi wa al-adla adalci yana san adalci wa qabilul ma'azir Allah bai karbar yuhibbu man yakbaru ma'azira ibadihi yana san mai karbar hanzarin bayan wa yujazi abdahu yana taka wa bayansa bi hasabi hadhihi ittifaqi fihi wujudan wa adama yadda wannan sifar ta samu tare da mutum ko aka rasa ta tare da ma'ana idan aka samu mai akasin haka ubangiji sai ya masa sakamako da irin wannan shi ma to aka samu wanda baya tausayawa shi ma Allah ba zai tausaya masa ba man la yarham la yarham ba tausaya ko ba za a tausaya masa aka samu wanda ba kuwa to shi ma Allah ba zai masa afuwa ba ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba haka Allah yake wa bal ya'fu wa yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira ku ba ba kuna sai yi a afa wanda ya Allah masa wa man gafara wanda ya gafara shi sai Allah ya masa gafara wa man samaha samaha hu wanda ya yafi ya sai Allah ya bi wanda ya da to kai daga jin kalmar ba ka san ba man haqaqa haqaqa man haqaqa haqaqahu wa man rafaqa bi ibadihi rafaqa bi wanda ya tausaya bayan sa sai ya tausaya masa wa man rahima khalqahu rahimahu wanda ya ji kan bayan sa shi ma sai ya ji kansa wa man ahsana ilaihim ahsana ilaihi wanda ya kyauta shi ma sai Allah ya kyautata masa wa man jada alaihim jada alaihi wanda ya musu kyauta shi ma sai ya masa kyauta wa man nafa'ahum nafa'ahu wanda yayi abu dan sa amfana shi ma sai Allah ya amfana da shi wa man satara satara da ya ya ya to rufa musu asiri shi ma sai Allah ya rufa nashi wa man safaha anhum safaha anhu wanda ya kauda kai da ya yafiya shi ma sai Allah ya wa man tatabba'a awratihim wanda yake zai bi aibubbukan mutane tatabba'a awratihim sai Allah shi ma ya bi nashi to duk ko wanda Allah zai bi zai bi aurati sai ya tura asirin sai kuma ba zai kyau in dai har Allah subhanahu ta'ala zai yi mutum irin wannan shi yasa ake shi komai kai dan Allah komai kai shi dan Allah ya ba shi da amfani yi dan wani ba da amfani duk a cikin sukirar ubangiji ne wanda ka ga suna yabanka saboda wannan sutura ce da ubangiji ya maka ya rika ka shafin ka abu ba saboda haka an tsaya ba a ganin komai sai dai a rika ganin wannan mai tsoron Allah ne mu ne ne shafin arfe amma da za a bude a ga shafin ashe ga saboda wannan sitirar da Allah ya maka sai yasa kake samun yabon mutane in ya kwaye sai ya kwaye shi kenan sai ya da Allah ya shi wa man hatakahum hatakahu wa fadahu wanda ya keta wa mutane mutunci shi ma Allah ke keta nashi ya kunyata shi wa man mana'ahu khayru mana'ahu khayru wanda yake zai hada mutane alkhairin da ya yazo hannunsa shi ma sai Allah ya hada shi nashi wa man shaqqa Allah shaqqa Allah ta'ala bi wanda bi bi saba wa Allah sai Allah shi ma ya saba masa wa man makara makara bi wanda yake zai makin don shi zai mayar masa da makin sa kansa wa man khada khada'ahu wanda yake zai yaudara Allah ya yaudara za ta kare kansa wa man amala khalqahu bi amala Allah bi tilka sifati bi ainiha wani bai ce zai yi wa mutane wanda duk yi wa mutane abin nan mu'amala bayan yi wa bayan ka mu'amala to sai Allah subhanahu wata'ala ya masa mu'amala da da irin wannan sifa da lahira والآخرة ta'ala ya فالله hala hatta على حسب ما يكون العبد لخلقه Allah na kasancewa tare da bawan sa gwargwadon yadda bawa ya kasance tare da halittun Allah bayan sa ولهذا في الحديث سبب saboda haka حديث المسلم حديث من سعيد حديث سنة مسلم حديث من أبو هريرة عن أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم من ستره مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن نفت عن مؤمن كربة من كرب نفت الله تعالى عنه كربة من كرب في يوم القيامة ومن يسر على مؤثر يسر يسر يسر الله تعالى حسابه النبي يجي وجه مسلمين ألا يستنتج الدنيا الاخره wanda ya yi mumini wani bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya shi ma sai Allah ya yi masa bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira kamar ya tara ala mu'ajirin wanda ya sassautawa wanda yake cikin matsatsi shi ma sai Allah ya sassauta masa hisabi ranar gobe kiyama lokaci yayi dole in tsaya a nan abinda muka yi na daidai idan muke ba mu dada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh